A wani littafi mai taken mazan kwarai da suka yi aiki da gaskiya tsakanin al'umma da farfesa Sefas Tushima na cibiyar koyar da tauhidi ta addinin Krista da ke nan Jos ya wallafa. Ya bayyana halaye na gari da wasu da suka riki mukaman gwamnati a fannoni daban-daban suka yi. Tsohon kwamandan da ya jagoranci dakarun wanzar da zaman lafiya ta ECOMOG a ƙasar Saliyo, General Martin Luther Agwai, na ɗaya daga cikin waɗanda aka ba da misalinsu a littafin. na tambaye shi ko ta kaka za a warware matsalolin da najeriya ta fada ciki in wani yana tsammani cewa sojoji da karfin bindiga za mu samu an santubuwan da ke damun mu mutum ya kuskure domin ba wata kasa ne ta fito ba ta zo ta cinye mu da yaki abin da gida ne abubuwa da yawa da ya kamata mu duba magana ilimi magana ya siyasa namu take makanta ya harkokinmu na magana tsini da tanadi take yaranmu za su iya zuwa makaranta wanda ba su da lafiya za su iya zuwa asibiti su magani ko duk sojojinmu kowa yana da bindiga yana harbi sai dai a harbi a kashe kowa so abinda ya fi da za mu yi dukkanmu magana dukkanmu yan najeriya in ba mu haɗa hannu in ba mu ce kasan nan namu ne faduwanta da ci gabanta namu ne duka in ba mu yi ba wallahi ba yadda za mu samu mu hau kan abubuwan da ke damu. General Martin Luther Agwai kenan tsohon kwamandan dakarun tsaro ta ECOMOG. Gwamnan jihar Kaduna Muktar Ramalan Yaro ya isar da sakonsa ta bakin mai bashi shawara kan harkokin addinin Krista Reverend Joseph John Hayab. Ne kowane mutum fa shugaba ne. In kai ba shugaba a gwamnati ba kai shugaba ne a majami'a ko a masallaci ko kuma kai shugaba ne a wajen kasuwanci ko kai shugaba ne a gidanka. Ya nuna dukkan mu muna da haƙƙi mu gyara abin da ya zama. Ba jami'an tsaron da zai ba mu zaman lafiya idan mu kanmu mu mu zo na lafiya ba. Shi ma sakataren ekwa ta ƙasa Farfesa Samuel Kunyop ya ce aikata gaskiya haƙƙi ne na kowa da kowa za mu iya mu duba shugabanci mu ce basu da gaskiya amma ka tafi ofis fal naka wanda wani clerk wanda yana can kasa saka ga eh, fal dina ya bata shugaba ne a hanyoyi namu yan sanda zaka wuce a ce mai 20 naira